And people say that, oh, Jonathan hate the North. How can, if I hate the North, will I now spend more money in basic education in the North compared to the South? Shugaban Najeriya Goodluck Jonathan yake musanta jita-jitar cewa baya ƙaunar arewacin Najeriya tare da bayyana mamakin yadda ake ta'allaka shugabancinsa da matsalolin da yankin na arewa yake fuskanta sa'ad da yake jawabi a taron gangamin yakin neman sake zaɓensa na farko a arewacin Najeriya da aka soma shi a Sokoto. If I don't like the North, If I don't like the children from this part of the country to be like me, I don't think I will establish 14 universities and place 4 in southern Nigeria, 10 in northern Nigeria. Ya ce idan har bana son arewa, in har ban son yaren wannan yankin su zama kamar ni, da ban yi tsammanin zan kirkiro jami'o'i goma sha hudu ba, hudu a kudancin Najeriya yayin da goma duk a arewa suke. Idan har bana kaunar arewa, ai da gwamnati na bata karfafawa manoman arewa ba, inda anan ne kasar noma take a Najeriya. da ya juya a kan matsalar tsaro da ke addabar yankin na arewa kuwa shugaba jonathan ya ce ana kokari ne a mayar da lamarin siyasa shi ma dai mataimakin shugaban kasa na madisambo lamarin ya taba shi ganin cewa 'yan arewacin najeriya ne ke rike da mukamai da dama a gwamnatin ta jonathan wani suna zagayawa suna cewa ai gwamnati ne take jawo wannan abubuwa na tashin hankali dan Allah dan annabi wace gwamnati ne a duniyan nan da mutanenta za ta zo ta bari ta sa ana yin tashin hankali ana kashe mutane Allah kadai ya san adadin musulman da suke cikin wannan gwamnati yaya wani zai fito ya zo yana irin wannan magana mara daɗi wani maganar da yake ba gaskiya ba wannan zancen banza ne ƙarya ne kada ku yarda da shi siyasa ake kawowa a cikin wannan Shi ko gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido wanda shine shugaban yakin neman zaben Jonathan na yankin Arewa martani ya mayar wa tsohon aminin sa gwamnan jihar Sokoto har ma da tonon silili. An zaɓe wa mako an kai ƙararsa aka soke zaɓe muka zo wannan wuri aka yi zaɓe aka ci aka zo karo na biyu aka so a karya shi ni zo nan gani ce ba ba aka zo karo na uku aka kai shi ƙara aka zo da ake cewa PDP jami'ar zalumai ta masu kama karya wannan jam'iyyar ta da kama makariya ya zauna a wannan mutum idan kama makariya aibe ne ai an kama an karya an basu sauran masu jawabai a taron da suka hada da daraktan yakin neman zaben Jonathan Dr. Ahmadu Ali da tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahiru Dalhato Bafarawa sun yi Allah wadda da yadda ake ta'allaka siyasar yanzu da addini musamman a jihar Sokoto cewa wai tattara gwamnan ta kasa ba gaskiya bane ko wace jiha na da nata kuɗi amma in mutum ya ga almost 350 billion naira allocated to Sokoto state there is nothing to show wannan lokaci ya yi na gaya wa gwamna mako ya fara shirye-shiryen handin oba ga wali murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria